Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 30 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai. to ibrahim amurka za ta wa ukraine karin taimakon kayan soji na dala miliyan 250 a wani shiri na samar da bindigogi da na roka da makamai masu linzami na tsaron sararin sama a ranar goma ga watan satumba ne shugaba joe biden zai kai ziyara a kasar vietnam bayan taron da zai yi da shugabannin kungiyar manyan kasashe na g20 a birnin new delhi na kasar india tsakanin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi akan rikicin siyasar niger cewa yana ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa zuwa matsala ta jin ƙai To, kani labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta shirya zaman saurare kan yawan rikicin Fulani makiyaya da manoma a faɗin ƙasar. To sai dai ba mu ji daɗin rashin zuwan wayannan shugabanni na sojojin sama sojojin ƙasa sojojin ruwa da 'yan sanda da ba su so ba kuma albabi na gaskiya shugaban majalisa bai ji daɗi ba To wai kuma a kan me majalisar wakilan Najeriya ɗin ke binciken hukumar bunƙasa ilimi ta tetfon. akan wasu almundahana da kuma wasu dai jami'ai da yawa waɗanda ake zargi da irin wannan almundahana wajen ba da kwangiloli na abin da ya shahi kuɗaɗɗakin da suka shahi wannan hukuma ta fund. kamar kowace safiyar ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin na ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. amurka za ta bai wa ukraine karin taimakon soja na dala miliyan 250 a wani shiri na samar da bindigogin roka kiran himas da makamai masu linzami samfuri aim 9m wanda ukraine za ta iya kare sararin sabanta wannan ne karin farko da amurka ta bai wa ukraine makami mai linzami na tsaron sararin sama wanda za a iya amfani da shi a gajeren zango a hare-haren sama tallafin kayan sojan ya hada da na'urar toni na kiyoyi da makamai na tarwatsa tankoki kamar makami mai linzami samfurin tau da kuma kera javelin wannan rukuni na taimakon soja shine na cikin 45 da shugaban kasa ya bada umarni na tura kaya daga wakafi na kayan yakin ma'aikatan tsaro tun lokacin da rasha ta kai wa ukraine mamaya a watan fabrairun shekarar 2022 a ranar goma ga watan satumba ne shugaba joe biden zai kai ziyara a kasar vietnam bayan taron da zai yi da shugabannin kungiyar manyan kasashe na g20 a birnin new delhi na kasar india a kokarin da amurka ke yi na zurfafa alakanta a yankin vietnam na da muhimmanci ga wannan yunkurin in ji sakatariyar jarida a fadar shugaban kasa karen jean perry tana faɗawa wa murya amurka a taron manema labarai a wato jiya talata kenan. biden ya tsallaka wasu muhimman taruka na yankin guda biyu da indonesiya za ta fara shiryawa kwanaki kalilan da suka hada da taron kolin amurka da kungiyar kasashen kudancin nahiyar asiya da ake kira asiyan da taron kolin kungiyar kasashen gabashin asiya wanda zai hada kasashen asiyan tare da abokan hulɗa da suka hada da amurka da china da kuma rasha mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ita ce za ta halarci waɗannan taruka a madadin shugaban kasa jama'an amurka sun ce wannan shawara ta tsallake tarukan ba alama ba ce ta rashin girmama jakarta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ba tare da wata mafita a siyasance ba hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan rikicin siyasar niger cewa yana ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa zuwa matsalar jin kai yayin da ake ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga kana takunkumi da ecowas ta kakaba wa kasar mara gaba teku na addabar kasar tun bayan juyin mulki da aka hambarar da shugaban kasa da aka zaɓe shi bisa tsarin demokradiyya a ranar 26 ga watan yuli an yi ta samun rikici na rashin tabbas in ji emmanuel gignac da ke zama wakilin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar nijar. ya ce hare-hare da tashin hankali da kungiyoyin 'yan bindigan ke yi musamman a kusa da iyakokin kasar mali da burkina faso ya da sama da mutane dubu ashirin a gidajensu a watan jiya a daidai wannan lokaci ne kuma ya ce kimanin wasu 'yan gudun hijira 2,500 galibi daga mali da burkina faso da ma wasu daga najeriya sun tsere zuwa cikin kasar niger wani yanayi da ke jefa rayuwar 'yan gudun hijiran da masu neman mafaka da masu masu ɗaukan bakoncinsu cikin mummunan haɗari. To an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ake yawan samun rikici tsakanin makiyaya da manoma wanda ke kaiwa ga rasa rayuka da dukiyoyi wanda don haka wani kwamitin majalisar wakilan kasar ya shirya zaman saurare da zamar samo mafita to sai dai jigajigan bangarorin tsaro sun kaurace ma wannan zama al'amarin da ya kular da 'yan majalisar daga abuja ga madina dauda Wannan kwamiti na wucin gadi da majalisar wakilai ta ɗora wa alhakin tattaunawa da waɗanda batun rikicin Fulani makiyaya da manoma ya shafa ya nuna rashin jin daɗinsa kan yadda wasu jami'an tsaro da aka gayyato zuwa taron suka ƙi amsa gayyata. Shugaban kwamitin Honorable Aliyu Baffa Misau shine ne bayyana rashin jin daɗin kwamitin inda yake cewa. A gaskiya kamar majalisar ba a mutunta mata ba. ce su ba mu ji daɗin rashin zuwan wayannan shugabanni na sojojin sama, sojojin ƙasa, sojojin sojin ruwa da 'yan sanda da ba su so ba kuma agbabi na gaskiya shugaban majalisa bai ji daɗi ba wanda ya gabatar da ƙuduri a majalisar kan batun rikicin fulani makiyaya da manoma honorable inuwa garba wanda shi ne yake wakiltar yankin yamal ba ta jihar gombe ya jinjina wa kokarin da mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro malam nuhu ribaɗu yake yi kan wannan batu inda ya jaddada ƙudurin kwamitin da ma majalisar cewa za su yi dukkan abin da ya dace na karɓar gudumawar kowa domin daidaita al'amari. al'amura. Wannan kwamiti za ta sake rubuta musu za mu ɗauki dukkan matakin da ya kamata in ya kai ga mu rubuta recommendation na shugaban ƙasa kan jami'an tsaron da aka kira su domin neman zaman lafiya a Najeriya ba so ba za mu rubuta mu ce wane da wane da wane a ma'aikata kaza da kaza da kaza ka ba su aiki amma ƙarya suke ba aikin Najeriya suke ba aikin kansu suke yi domin duk wanda yake aiki don al'umma aka ce ana maganan tsaro da za a kare dukiya da rayuka da zaman lafiyan kasa. bai zo ba to me yaje yi duk abin da zaka je bayan a tanar da zaman lafiya ne. A nasa bangaren shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta kulan Allah Khalid Muhammad Bello ya ba da shawarwari kan yadda za a shawo kan matsalar. Hanyoyin da muka gabatar mun ce idan har matukar ana so komai ya wuce to a buɗe burtaloli da aka toshe. Ba muna gudun zamani ba ne Allah shine zamani mu kullum muna maraba da zamani amma maganar ita ce ina wuraren kiwon da za a tarnake dabbobin a ciyar da su babu duk wasu sun handame sun zama gona. Shine abin da mu muke magana. magana akai a sake bude waɗannan wurare a sake karɓo su a raya su da ciyawa da ruwa makiya za su zauna wuri ɗaya su kiwo hankalin su a kwanci duk tafiye-tafiyen nan da suke fa ba wai yawon shakata suke tafiya ba tilas ce neman abincin da dabbobin su za su ci ne ya kamata a fahimci wannan duniya ta fahimci wannan To sai dai kwararre a fannin zamantakewan dan adam Abubakar Aliyu Umar ya tsokaci cewa. Shi wannan harka da dama daga cikin waɗansu sun mai da wannan harka wata harka ce ta kasuwanci da su suke amfana a kai. To saboda haka wannan kira da suke yi ba wani abu ne wanda zai yi wani tasiri a yanzu a wannan lokaci. Abin da ya ɗauki hankali shi ne cewa wakilin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro da jami'an rundunar tsaro ta farin kaya wato civil defense su ne kadai suka halarci taron kwamitin ya ce zai kai ziyarar gani da ido a wannan yanki na yamal ba ta jihar gombe tare da dukkanin sassan da irin waɗannan rikice-rikice ya ritsa da su madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Babu Makeri da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya talata wata kotun tarayya a ƙasar Pakistan ta dakatar da laifin cin hanci da rashawa a kan tsohon firaministan ƙasar Imran Khan da kuma hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku tare da ba da umarnin sake shi bisa bili. amma wata kotu ta ba da umarnin garkame shi a cikin wata shari'a ta daban hukuncin da wata kotun babbar kotu a islamabad ta yankin a kan shi na cin hanci da rashawa ya zo ne a matsayin martani ga ɗaukar ƙara da kan ya yi a kan hukuncin da aka yanke masa yana mai cewa hukuncin ya saba da doka kuma ya keta haƙƙinsa na bin tsari da kuma shari'a na rashin adalci. umarnin dakatarwan zai ci gaba da aiki har sai an saurari karar da ake neman a soke hukuncin an kama ɗan siyasar mai shekaru saba'in a duniya ne tare da ɗaure shi a farkon watan nan bayan da aka same shi da laifin sayar da kyaututtukan gwamnati a ofis da kuma zargin ɓoye kudaden da aka samu kani dai ya musanta aikata ba daidai ba. hukuncin da aka yanke masa ya sa hukumar zaɓe na pakistan ta gaggauta haramtawa kan tsayawa takara na tsawon shekaru biyar a ƙarƙashin dokokin ƙasar da suka dace a ƙarshe a farkon a karon farko an samu ragowa na tarihi wurin samar da makamashin ƙarƙashin ƙasa a tarayyar turai a watanni shidan farkon wannan shekara kamar yadda cibiyar ember climate ta rawaito a yau laraba ko da yake kamfanonin makamashin da suna iya bakin kokarin su wurin cike wannan gibi To a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda aka kashe sama da tiriliyan biyu a wata hukuma ta tallafa ma makarantu amma ake ganin kwalliya fa bata biya kudin sabulu ba don haka majalisar wakilai ta shiga bincike. Muhammad Nasir gare ka. Sau da yawa ake samun rahotanni na tabka almandahana a wasu ayyuka da gwamnatin Najeriya ke gudanarwa a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma a ko'ina cikin faɗin ƙasar waɗanda wasu lokuta majalisar dokoki ke ta bincike a kai. Wannan karon majalisar wakilai ce ke gudanar da bincike a kai yadda aka kashe kuɗi naira tiriliyan biyu da biliyan ɗari uku da ta baiwa hukumar da ke kula da asusun bunƙasa manyan makarantu na gaba da sakandare wato tet domin gudanar da ayyuka a manyan makarantun. kwamitin wanda ke karkashin jagorancin dan majalisa honorable idem oyime tuni ya soma rangadin jihohin arewa inda ya ziyarci jihohin kebbi da sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sunana zakariya dauda nyamfa ni ne dan majalisa mai wakiltar mazaban madagali da mincika a jihar adamawa ni ne kuma lida na duk makarantu da suke nan a northwest a najeriya wannan dalilin zuwa mu akwai kuɗin da ake ce mata ted fund wato special kuɗi ne wanda ake tara daga harajin 'yan najeriya wanda aka yi amfani da ita kudin ta kai triliyon biyu da miliyon ɗari uku don haka an ba ma makarantu da yawa ne a najeriya duk kowace jiha akwai wanga tallafin kudi don gine-gine mu kuma a majalisa an ce wannan kudin da ake turawa ana aiki da ita daidai ne ko ba daidai ba shi yasa aka ce mana mu zo mu je mu duba an yi aikin akwai su kuma aikin suna da kyau ko babu wannan tallafin kuma daidai a ci gaba da ita ne ko kuma akwai matsala ko me masana ilimi a najeriya ke gani ga irin wannan aikin da kwamitin ke gudanarwa Dr. Bashir Muhammad Acida malami ne a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke nan Sokoto. To yana da kyau abin da ake cewa accountability da transparency ya kasance cewa ana wa mutane bayani ana faɗa musu cewa kuɗin da muke amsa ga abin da ake da su. Za a ga cewa waɗannan kuɗin da ake aiko makarantu akwai zarge-zarge da ke tasowa wanda in kana tuna ma akwai abin da ya faru a wasu makarantu har dai irin ita jami'ar tarayya ta Gusau akan wasu almundahana da kuma wasu dai jami'ai da yawa waɗanda ake zargi da irin wannan almundahana wajen an bada kwangiloli na abin da ya shahi kudaddakin da suka shahi wannan hukuma ta tax fund to kaga zuwa a yi bincike akan kudaddakin da aka turo da kuma ya aka yi da su to abu ne mai kyau illa dai fatan mu ita ce wannan kwamitin dole ba mara da kunya a nasu haujin gwamnatocin jihohi sun ce gudanar da wannan binciken abu ne da ya zo daidai lokacin da ya kamata lokacin da suke tsara ayyukan ci gaba ga al'ummominsu da kuma suke buƙatar a samu nasarar su gwamnan sokoto dr ahmad aliyu sokoto ya ce shirye gwamnatinsa take ta bayar da gudunmawa ga duk wani aiki da zai kawo bunƙasar ilimi domin dama yana cikin ajandodin nan tara da ya tsara gudanar da ayyuka a kan su ɗaya daga cikin takin da ake yi ma wannan gwamnati ta mu a jihar sokoto ko kuɗi ko aiki wanga kwamiti ya zo daidai wurin da gwamnatin jihar sokoto take da buƙatar shigowa tabbatar da cewa an yi ma al'ummata adalci game da tallafin da aka ansa na kusan kuɗi biliyan arba'in daga wannan hukuma mai kula da manyan makarantai na ilimi. Shi ma mataimakin gwamnan jihar Kebbi Abubakar Umar Tafida ya ce gwamnatin jihar za ta bayar da goyon baya ga samun nasarar aikin kwamitin. sau da yawa dai mahukunta a najeriya ke gudanar da bincike akan abin da suke tuhumar an aikata ba daidai ba a cikin sa amma daga ƙarshe jama'ar ƙasa ba za su ji sakamakon binciken ba kuma ko da an ji sakamakon binciken ba a jin matakin da aka ɗauka domin ladabtarwa idan an gano an aikata laifi ko aka san haka muhammad nasir muryar amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ba jaki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau za ku ji irin tasirin da mutuwar shugaban mayakan Wagner zai yi a nahiyar Afirka. da kuma darussan da ke tattare da gurfanar da tsohon shugaban amurka a gaban kotu kan yunkurin sauya sakamakon zaɓe. Bari mu fara a nan Amurka inda tsohon shugaban kasar Donald Trump karo na hudu ya fuskanci tuhuma a jihar Georgia kan zargin laifin yunkurin sauya sakamakon zaben jihar domin ba shi rinjaye a zaben da shugaban kasar na yanzu Joe Biden ya kayar da shi a shekara ta 2020. Tuni da tsohon shugaban kasar ya kai kansa a gidan yari a zaman wanda ake tuhuma da laifi inda kamar kowa aka ba shi lamba tare da ɗaukar hotonsa da dai sauran abubuwa. shehin malami farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu danfodiyo ta Sokoto ya ce wannan babban darasi ne ga shugabannin kasashen nahiyar afirka waɗanda ake zargi da amfani da magudin zaɓe da kuma ayyukan cin hanci da rashawa domin samun madafun iko wannan yana nuna maka cewa tsari a wurinsu shina aiki kuma dokoki a wurinsu suna aiki ko menene girman mutum kuma kowace irin kujera yake da ita kowa ya san donald trump mutum ne kuma wanda yake mai kuɗi mai hali ne idan kana magana arziki sannan ya shugabanci amurka kuma ya yi takara na biyu ya faɗi zaɓe sannan ba yaro na ba ɗan shekara kusan saba'in da bakwai ne amma kuma kaga doka ba ta cire shi ba tsari bai bar shi ba to shi yasa kake ganin su suna yin tsaye a tsarin nan nasu suna biya te kai da kafa domin ya zama darasi ga na baya ya kuma zama darasi ga wanda ke sama a halin yanzu ya san da cewa shi riƙa ƙasarsu shi bi dokokinsu komi girman shi idan ya yi kuskure to lalle lalle doka tana aiki a kan shi wannan idan irin ƙasashenmu ne yana da wuya kware da gaske da yanzu na an ce ai dan ƙabilanmu ne dan addini mu ne namu ne na'am wani abu da yake jan hankalin mutane shine irin yadda ake ganin yana da farin jini har yanzu a zukatan ah, da yawa na amurkawa kuma ana ayyana shi a matsayin har yanzu shine dan takara na gaba-gaba a cikin masu son jam'iyyarsa ta republican ta basu tikitin tsayawa takarar shugaban kasa amma kuma wannan duka bai hana a yi masa wannan ba wannan shi yasa shi kai ne kakan je na ana mai bita da kulli ne ai haka yake fada saboda yana ganin shi ga nashi gani irin na 'yan siyasa yana cewa ana kokari a hana shi takara ne domin an san in ya taka zai ce amma kuma ba nan gizo ke saka ba matsala ita ce laifi ka aikata shi an bi duk matakai na ƙasa na bincike da duk matakin da ya kamata a bi to tun da su sun bi matakan da ya kamata a bi to irin wannan na kokari ka shafa masu bakin fenti ba shi sai dai ita doka ita ke kama ka kuma ita ke sakin ka amma ko bayan shi ana gafarta malam akwai masu sharhi da dama da kuma dimbin magoya bayansa da duk suke bayyana wannan a zaman cewa kaman siyasa ce kawai kamar yadda ka faɗa a bita da kulli ne kuma siyasa ce kawai da ake kokarin ganin bayan shi wata kasan ba ta hana mutane su faɗi irin nasu ra'ayi wani ya danganta daga karkata irin wadda mutum ya yi inda kake tsaye to abin da kake hanga ya danganta daga wani gehe kake tsaye to shi yasa ba ta hana mutane wannan magana amma abin da a tabbaci shine dokokinsu suna aiki kuma bincike suke yi mataki-mataki babu shakka idan bita da kulli na lalle lalle alkalai za su sake shi in kuma ya aikata za su yi mishi hukunci ba shi yiwa duk amerika ta gami kai gaba daya a ce shi kadai duk farin jini ne shi kadai ke da laifi ko bisa ga shi da laifi ai in ba don haka nan ba lokacin da shina shugaban kasa ai ya kokarta har kotu ya nema shi amfani da karfi ne na shugaban kasa domin shi samu nasara akan zabe amma kuma tsarin su ya hana shi yanzu algafata malam akwai yiwuwar kwatanta irin wannan a kasashenmu kuma wani hanya kake gani ya kamata a bi domin ganin cewa su ma kasashenmu sun bi irin wannan tsari na doka ta yi aiki akan kowa kasashen irin wannan shina da wuya kwarai da gaske domin mutane ne an ka girka akan kabilanci an ka girka su akan bangaranci duk abin da wani ya yi mu a kasashenmu shine naka shine naka don haka in muna son irin wannan ya faru a kasashen mu dole sai an kara ilmantar da mutane to sannan kuma sai an yi tsari irin da wanda zai raba mutane da mummunan talauci irin wanda suke ciki da jahilci wanda zai hana dukiya mutane 'yan kaɗan da suka samu dama su sace ta to in an irin wannan adalci yanzu mutane sun san in sun yi aiki ana biyan su ladan aikin su suna iya ci su sha sun san muhimmancin ƙasa gare su sun san muhimmancin su ba da rayuwarsu a kan ƙasarsu ana musu adalci to in mun yi wannan muna kai ga irin wannan amma zai ɗauke mu lokaci ai shekara kusan 200 da sun ka wuce ai mun zauna haka nan a waɗannan ƙasashe namu lokacin mulki wanda aka yi na su shehu usman manufodiyo har na bayan su ai mun zanna haka nan kowa yi a wannan lokaci kowa ne ne sarki ne ko alkali hukunci zai haushi daga baya da muka shigo mulki irin na mun iya na zamani mu ko mun ka shigo da cin hanci da rashawa wanda ya lalata mu da al'amari to shi yasa sai an birgan mutane kafin mutuwarsa a hatsarin jirgin sama a makon jiya shugaban rundunar mayakan sa kai ta wagna a kasar rasha yevgeny prigozhin ya soma miƙe kafafuwansa a wasu ƙasashen nahiyar afirka da zimmar taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci wannan na zuwa ne bayan wani bore da mayakansa da akasari ke fafatawa rashar yaƙi da ukraine suka yi wani bore da aka bayyana a zaman wani yunkurin juyin mulki kan shugaba vladimir putin da bai yi nasara ba. yanzu haka kasashen da sojojin suka yi juyin mulki a nahiyar afirka kamar burkina faso da mali da jamhuriyar tsakiyar afirka har ma da jamhuriyar nijar a baya-bayan nan a kokarin yanke hulɗa da 'yantar da kansu daga abin da suka kira mulkin mallakar kasar faransa sun so makulla yarjejeniyar aiki tare da rundunar ta wagner wadda rahotanni suka bayyana cewa tuni ta soma jirgin rundunoninta a waɗannan ƙasashen. to ko menene makomar wannan kawancen da kasashen afirka bayan mutuwar shugaban wagner prigozhin farfesa tukur muhammad baba mai fashin baki ne kan siyasar duniya na daidai wato ita wannan kungiyar uh, cikin shugabanninta uh, da ma'aikatanta shi marigayi grovic shi ya fi fito uh, ana hasashen cewa ma kamfanin nan tasa ce to yana da rundunar jama'a da yawa da ba mu san menene makomarsu da su kansu ko suna da wani da zai fito ya jagorance ta ba shakka rasha na amfani da ita in kuma rasha na eh, dama shi sojan goda ne na rasha kaga rasha za ta san yadda za ta yi in na fahimce ka kana nufin kenan wannan wata dama ce ga shi shugaban kasar rasha vladimir putin ya mallake waɗannan ah, wannan kamfanin ko kuma wannan rundunar baki ɗaya kenan eh, ko ya mallake ta ko kuma ya yi amfani da ita don mu ba mu dauka ma cewa dama ba kamfanin sa bane to akwai yiwuwar akwai yiwuwar watakila akwai yiwuwar watakila ya wargaza ta koyewar da ta ko kuma ya sake mata tsari da shugabanci ta san ita kanta faranshi tana da wani rundunan sojoji na yaƙi a waje ba wai yaƙi a cikin ba a cikin ƙasan ba don haka ina jin rasha ita ma tana jin sawun su ne da samu wani runduna da zai yi yaƙi ba tare da haikan ya fito da sunanta ba a zahiri. to su kuma kasashen da suka fara dogara ga ita wannan runduna a nan nahiyar afirka kamar ita mali da kace da kuma kasar jamhuriyar tsakiyar afirka da kuma ita kanta nijar a halin yanzu su kuma yaya makomarsu a hali da mutuwar wannan shugaba mutuwar wannan shugaban da zai kawo koma baya tsarin tsarinsu na tsaro amma ni ana hasashen cewa wannan wani dan wucin gadi ne a kamar yadda na nuna maka yunkuri da samun tsanci daga mulkin mallaka na faranci mulkin mallaka na danniya da faransa take wa wannan kasashen abin ya kai wani yanayi da dole mutanen kasan za su yi bore dole za su zo neman yancin kansu ba za a iya tsaye da wannan ba ko ba za a iya tsaye da faransa ta yi yunkurin daɗe danne su ba to kuma ko ina ka san shi wadda yake cikin irin wannan halin zai karbi taimako zai karbi eh, eh, abin nan tagaji eh, da duk wadda zai taimake shi a wajen wannan fada waɗannan ƙasashe kamar su nijar su mali da sauransu tuni a ƙasa suke faransa ta danne su amma sun fara yin yunkurowa masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. a karon farko an samu ragowa na tarihi wurin samar da makamashin karkashin ƙasa a tarayyar turai a watanni shidan farkon wannan shekara kamar yadda wata cibiyar bincike ta embaclame ta rawaito a yau laraba ko da yake kamfanonin makamashin suna kokari wurin cike wannan gibi karancin samar da gawayin kol da man fetur ya samo asali ne daga raguwar amfani da wutar lantarki a kasashen turan da kashe hudu ciki da digo shida cikin dari yayin da ake fama da tsadar wutar lantarki wanda ta yi tashin gaurin zabi tun bayan da rashi ta kai wa ukraine mamaya wanda ya shafi rababan baki daya faduwar wutar lantarki ya samo asali ne daga matakan gaggawa da kusan dukkanin mambobin tarayyar turan suka ɗauka na aiwatar da wani tsabon sari tsakanin watan nuwamba da watan maris don magance tashin tsadan farashin man wato wutar lantarkin rahoton ya ce bukatar masana'antu musamman a kasar jamus ita ma ta ragu na tsawon lokaci ba a samu wutar lantarkin yadda yadda ya kamata amurka za ta bai wa ukraine karin taimakon soja na dala miliyan 250 a wani shiri na samar da bandagogin roka kirar himars da makamai da makami mai linzami samfuri aim-9m wanda ukraine za ta iya kare sararin samanta wannan ne dai karin farko da amurka ta bai wa ukraine makami mai linzami na tsaron sararin sama wanda za a iya amfani da shi a gajeren zango a hare-haren sama. a ranar goma ga watan satumba ne shugaba joe biden zai kai ziyara a kasar vietnam bayan taron da zai yi da shugabannin kungiyar kasashe manya na duniya na g20 a birnin new delhi na kasar india a kokarin da amurka ke yi na zarfafa alakanta a yankin vietnam na da muhimmanci ga wannan yunkuri in ji sakatariyar jarida a fadar white house karen jean pierre tana faɗa muryar amurka a wani taron manema labarai a jiya talata ba tare da wata mafita a siyasance ba hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan rikicin siyasar niger cewa yana ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa zuwa matsalar jin kai yayin da ake ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga kane takunkumin da ecowas ta wa ƙasar mara teku na addabar ƙasar a cikin wannan lokacin To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kama muku sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya tani gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.